Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata inda gwamnan jihar Adamawa sanata Muhammad Umar jibril Bindo sarda wannan mubi ke zantawa da Madina Dauda inda ya bayani game da wani shirin da ya kaddamar a jihar na baiwa manoma bashi domin inganta harkar noma. Kasancewar jihar na ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke noma shinkafa a Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar Madina Dauda da gwamna sanata Muhammad Umar jibril Bindo. Takin nan da aka samu shin za ka sayar musu ne a ragaggen kuɗi ne ko domin na samu labarin taki yanzu a wasu wurare ma har ya kai dubu goma sha biyar buhu guda. kwarai eh, da gaske in ka je kasuwa ba za a rasa ba dubu goma sha biyu sha uku amma mun riga mun rage musu domin launcin din raba takin kuma na rage akan dubu biyar da dari biyar dole mu kyautata wa talakawa mu domin su suka zaɓe mu kuma mun san yadda ikonomi na najeriya yake yau ba kuɗin ne a ƙasa ba so dole ne gwamnati ta ɗauki newin subsidy kuma mun rage musu akan yadda na ce dubu biyar da dari biyar a kansa ne za mu sayar masa kuma akan haka ma ake sayarwa yanzu to maganan bashin kuma shi ma wannan bashi da ka basu mai ruwa ne ko kuma a yadda aka ba su haka za su mayar a'a ba mai ruwa ba yadda muka ba su haka muke so su dawar mana da su in sun dawar sannan sai mu ba wani group kuma na masu noman kuma haka don shi yasa na ce muke devolving wato eh, a je a bada bashi ya sake dawa mu ba su haka za mu dinga yi domin dama shi manomi yana so ne dan capital kaɗan a hannunsa zai abun da zai taimaka masa wanda in ka bashi dubu goma misali za ka zai je noma ya samu kusan dubu talatin dubu arba'in to in ya samu sai da mana da dubu goma mu sai mu sake taimakawa wani kuma so akan haka muke tafiya yanzu to na ji ka sa muhimmanci yanzu akan kan noman shinkafa to banda noman shinkafan nan akwai kuma wasu um, hatsi ko kuma kayan wadda ake ce ma kayan gwari wato perishables mm. wanda za a iya cin su daidai lokaci mm. su ma shin akwai wani shiri da ake musu Eh, kwarai da gaske kin ga adama muna da ruwa kamar yadda kika sani eh, wato kusan daga numan har savana har ya zo nan eh, ya zo gurore ya zo cikin jimeta ya zo yola ya tafi can yola south duk waje ne gefe-gefe ruwa na duk lambu ne a wajen kuma dole ne mu taimaka musu kuma muna program din su domin shi kwamishina mana a greek kwanaki ya je ya yi mitin da 'yan lambun kuma sun gaya mana damuwansu kuma muna kai mu tabbata cewa mun kyautata musu domin a ingiza harkan lambun ɗin kusan daga nan ake irin su albasa su tumatir da su tattashe aka kaiwa kudu adamawa tana daga cikin wa'inda suke fi ba da wannan eh, supply na wa'innan kayan kifi kuma fa zancen kifi ah, akwai inda kake kokarin tallafawa matasa a gwada musu cewa suna iya dogaro da kansu eh, kwarai da gaske kamar da na ce muna da ruwa ana ah, ga dai a arewa nan Ah, banda benue ba inda ya kai adamawa ruwa because ah, cost din ɗaya ne so kifi in kin je numan ah, in kin zo yola nan maganan kifi ba sai an gaya mutum ba kuma duk matasa ne suke wannan aikin ba da daɗewa ba ma muna so mu yi wani dan wani eh, wato workshop a kan yadda za a yi eh, bunƙasa matasa su shiga harkan kifin nan da kika yi magana domin yana da amfani kwarai da gaske ina gaban da baga wanda a kasan borno ne kuma can kin ga maganan insurgency ya je ya hana ma duk maganan kifin a wajen je a nemi kifi so yanzu karfin duk adamawa ne da su benue wanda mu ne yanzu muke supply sauran kasar nan maganan harkar kifin muna tsaye a kai kwarai da gaske kuma ina so in dawo miki akan maganan takin nan for the first time wato wannan na farko ne a adamawa wanda na yi kawo policy na ce ba zai yiwu ana bawa 'yan siyasa allocation na na taki ba shi ya sa ake samun matsala domin in ka bada in allocation to za su je kasuwa ne su sayar to na hana na ce dole ne a kai wa talaka manomi wannan eh, taki a kofan gidansa wato kowane ward muna da ward 226 a adamawa kowane ward yanzu muna muni program za mu tura trailer ɗaya na taki so ka gani wato kowane anguwa kenan so duk wanda ya tashi zai cikin anguwansa zai je saya taki ba sai Eh, ka nemi wani ko ka je kasuwa ko ka nemi wani kwamishina ko wani dan siyasa wanda aka bawa allocation ba so da haka ne za a iya controlling din wannan farashin da muka bayar wanda kuma talaka zai samu amfani sa gwamnan jihar adamawa sanata muhammad umar jibril labindo sauraron mubi kenan aka saurara a hirarsu da madina dauda Masu mu anan nan za mu ja birki a shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Madina Dauda da Chubahiro Diodone wanda ya haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.